mai suna masjidu abdullahi ibn abbas masallacin abdullahi ibn abbas wanda ke majera sautatu idan ba a ba karatu mu na cikin muwatta imam malik muna cikin babin ko kitabu sahara babina babu la'amali fil wudu dan ba a manta ba mu da hadisi kusan biyar a cikin wannan babi abin da ya rage mana hadisai guda biyu ko kuma hadisi daya sai tori wadda suka ji waɗannan hadisai na imam malikin rahimahullahu ta'ala hadisin za mu tashi a kai shine hadisi na talatin da bakwai da wanda ɗauko lissahi daga farkon hadisai sun san farko ko kuma hadisi na shida a wannan bari malam yana cewa kamar haka وحدثني عن مالك عن يحيى بن محمد بن بحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتلفظ بالماء لما تحت بذلك بحق يسأله سمع يكشفه أنه سمع عمر يكشفه نعم الله. yana cikin yayin hadisan da malam ya kawo a cikin duk da dai ya yabu ya haya shi ya shi ya a ya da kawo cikin wannan bari ƙoron almajirar imam malik sun haɗa hadisin da hadisai ɗan uwanai wanda babin su yana nan zuwa babun iskin ja'i ko jima'i, san hadisin yake amma nan yahya ibn yahya laifi a cikin jerin ɗaliban almajiran imam malik shi ya kawo shi anan a in mun ga ci a walla za a yi a walla ne kayan kayan jari, ko kuma kayan istibra'i idan ka yi bauli sai ka yi tsarkin bauli ya ka ce istibra ko kuma kashi sai ka yi tsarkin kashi da ruwa shi ne istinja bayan wannan suna a a yawon a shekara idan mutum ya zaga istinja'i ko istijmari ko istibra'i wanda ka masa ɗaya yana daga cikin shauƙan a wallah muka ɗaya a wannan ka kashi ko bauyi kawai ɗaya ka miƙe ka sai ka a wannan shi a cikin shi ya hayar ya haya ce kawo hadisin nan ana cikin jerin maganganun a wannan na cewa sai ka yi tsarki in akwai bukata bukata kuwa ka je ka yi bayan gidan ko ka je ka yi tsari ka ga dole ka wani sai ka wannan hadisi wannan kadiya tana da ɗan sabani a sahabbai radiyallahu anhu ajma'in kan idan mutum ya yi bauni ko ya yi tashi shin ya sa ruwa ya wanke tsaban tsaban ko ko ya tarki wanne ya fi a a fatawar ko a cikin sahabbai suna da bambance-bambancen fasoyi ko amsoshi game da wannan sai dai hadisi ya zai raba gardama hadisin ahalin kuba hadisin ahalu kuba ya zai raba gardama Allah ya yesu na cewa mutane na mahukunci masu tsanci masu yin tsanci wani sana sun aya tambayi ya ce Allah ya yi ku kan menene ya yi ku ta ce ya rasu da musani illa dai sani ne ce kuna da tsari ko kuna so alisu ya rasulullah mun sani ba illa dai muna da makwabta yahudu mun kasance sun kasance sun al'adanci idan suka yi bayan gida suna sa wa su wani sai muku muka ɗauki wani ɗabi'a mun sallah sai to shi ne A kaga karar hadisi ya nuna a sa ruwa a wanke shi ne tsarki a tsayabu wa a ɗahabu a habbu ila ulama wannan shi ne kyau amma duk da haka na akwai inda mun samu wannan hadisi ba daga cikin su akwai Abdullahi bin Mas'ud bai samu wannan hadisi bai taba jin wannan hadisi ba nan namun sallah sallan ya ya ce ahalu kuma ya ya tambaye su sanadiyya sun wada mai haka yace shi na bai samu wannan hadisi sai kasance an ka tambaye shi cewa idan mutum ya yi kashi ko ya yi bamuje idan mutum ya yi kashi yana wankewa ce kai Allah al'adar mata ta wannan kai namiji in wanka da ruwa kawai ka karfe ka tashi ka taika haka Abdullahi bin Mas'ud ya ka bada wannan Abdullahi bin Mas'ud ba kada cikin sa a cikin tarihi sun ɗauki wannan da suna sai imam malik ya kasar waɗannan hadisai ya kafa cikin wasa imam malik amma abin ban ko wani malami akwai inda ya kada su yanzu nan ya an kaɗo mata ya hayyata umar bin khattabi ko can gaba za a kaɗo mata abdullahi bin sunan can can gaba kuma za a kaɗo mata tabi'i kila an fahimta to amma wacce إمام mali يدوكا كعمر بن الخطاب يدوكا إلى أن doka ina حديث وحدثني عن مالك عن يحيى بن محمد بن صحلة شيء يحيى بن يحيى الذي يدكي وطمع لنا إمام دار الهجرة مالك بن أنس يا بان الأبان يا بان حديث عن يحيى بن محمد بن صحلة ده جمال ينسى يحيى dan Muhammad dan Ta'ala shi kuma an Uthmana ibn Abdurrahman daga Uthman dan Abdurrahman Abdurrahman ibn Uthman Uthman ibn Ubaydillah التميمي المدني shi kuma an na abanu a shi Usman din nan babani ya ba shi labari wa an babansa Abdurrahman ya ba shi labarin ne wannan hadisan da aka yi ko wannan maganar da aka yi sai mu komo mu ce shi abdurrahman na karshe ɗin kamun mu da umar shi abdurrahman ɗin ga sahabi na ba abdurrahman wanda mun kace ali usman ko usman ibn abdurrahman shi kuma ibn usman ibn ubaydillah al salim kila gani abdurrahman din nan sun mu kara gano shi أبان تقول أثمان كم تشيكو فكان عبيد الله لكن عشرة مبشرة بالجنة منادى الحرس بن عبيد الله الحرس بن عبيد الله الحرس ضم قرانينا كيف قال سؤال قرانينا الحرس ضم قران عبد الرحمن عبد الرحمن ابن عثمان عثمان ابن عبيد الله كان عبيد الله شنا الحرس شنا عثمان to Uthman an ga shi ya yi Abdurrahman Abdurrahman da mun ji sahabina sai dai na cikin kananan sahabbai a shekaru ne ka bazan ya rasu shekara ta saba'in da uku bayan hijira shekarar da an tafi Imam Malik shi bai da tsari namu shekarar da aka kashe Abdullahi ibn Zubayr a ya sun kai shahada yana cikin sojojin Abdullahi ibn da suka fada da Hajjaji ibn shi عبد الرحمن Usman ibn Ubayy ne saboda haka bin al'amari ne shi ya haɗu da nasira tunda من ce da an ce sahabi ne ya haɗu da nasira kuma Usman bin nan shi kuma tikatun min al-tabaqatul khalid yana cikin tabaqa ta biyar tikari shi kuma wanda ya karɓo gari shi ne ya hayar ibn Muhammad bin ya hayar nan Muhammad bin cikin manyan manyan malamai kafaran kafaran a imamu malik na a tabaka tabaka na a cikin tabaka su tsaje kamar da imamu malik ya cikin tabaka su tsaje kina gani to dan ya haya shi ya fada ma imamu malik wannan hadisi ina ba ta mun gane mu komo tafiya abdurrahman radiyo usman sikatun yahya ibn muhammad ibn fa'ala shi aka magana kai ai ban sai ka tuma to shi aka magana kai sun yawaita cewa la sun sun yawaita cewa wasu amma ba su ma majhul ba akwai wata ka'ida idan aka kawo malami ma wasika wa ma zuifa ba a ce ba na ba a ce tika na ba to hadisi na tangal tangal ko ba haka ba bai zai ɗari bisa ɗari sahihi ba za mu ce mai sahihi mutlaq ko za mu ce mai da'if mutlaq to ya haya ma du'ifa wa ma wasika ya haya ibn muhammad bin sahana shi yatta sai ce wannan hadisi da yake an bai ta wata hanya wa ta ya haya ibn bin muhammad bin sahana ba sun ce mai shi wannan kayan sahihun na amalin rai ya samu inganci saboda magana ta tabbata abin da za mu wani game da umar bin khattab rututu hanyoyi da dama ba sai wata hanya ba ta tabbata saboda haka hadisin ingantacce na sanadi muna kan ya hayi mun ya haya shi dai ka kan jinkiri ko wasu ya hayi mun muhammad bin bukhari da mu ba karshe sai ce anna aba wa haddathahu annahu sami'a umar bin khattab ya ji labari ko ya ga ya ka magana ya rubuta da sami'a ya ji ko eh, yana daga cikin hadisin yana cikin yana da kalmomi biyu waɗanda ba za ka fassara su da zahirin su ba wanda ka fi sani kusa kusa sami'a na ya gani na sami'a ba ya ji ba na ya gani na ko ko ka ce sami'a ya shaida ko ba haka ba sami'a ya shaida to ya shaida ma'ana ya gani ya shaida ne ya shaida cewa Umar bin Khattab ya tawadda'u suna ƙarfi kaka ce a wannan suna ƙarfi da ɗibi ruwa a cewar su zakarin da mutum rasta idan ya yi ma ta haka izari da duk abin da ke zo zai izarinsa in bauri ya yi in kashi ya yi in madina in wadina da kulle ma ya haudu eh? min أحد السبيلين هو يتوضأ ما من يتوضأ zafi lokar فرجه an gane ba kaka ce a ita wazo ira wannan a yana wannan ita ce amsa kuma ita ce wata imam ma da ta dauka na cewa ne na cewa idan an kai bauri ko kashi a wanke rana sai in ba a samu ba a gaske jima'i ina ba ta mun gane wannan hadisi kamar yake ya hau da nasira sun mun same ruwa da daban-daban sun ce umar na haka nan yadda aka ce sahihun da gari sai abu na gaba don sai fata wani قال يحيى شيل ربو تلسات يحيى بن يحيى الليثي يكي سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه فقال أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليظلم ولا يحب غسل وجهه ko kafla wajen kabla wajen wa amman lam yaghsala dira'aihi qabla wajhihi falyaghsil wajhahu thumma yu'id ghasla dira'aihi hatta yakuna غسلوهما بعد وجهه إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرتنا wannan fatawa ce an tambayi imam malik bin yahya bin yahya ne a rabin da bai da mutumin da kawai ba ya arwana sai ya gama a walla fa da sai ya tun a walla ya manta sai ya manta fa ka ta da wajen sai wanke fuskarsa kamla an ya tamarmara kamun ya tofuwa ran da ya toki da hannu a ɗaya wanke ta ɗaya kan gama ya ware wanke fuska ya wanke fuska kila ya gama ya shiga hannu ko bai shiga ba ya je gama sai da ya gama wanke fuska sai ne sai tunani bai wanke baki ne furfura bai shaƙa ba shi na ce kamla an ya tamarmara kamun ya furfura sai da ya wanke fuska an ka sane zira'ai wasu ya fara wanke zira'ayyarsa shi ko ne kamla an yaga su da wata wurin da ya yi bismillah ya wanke hannuwa ne bakin nan sai kawai sai wanke da nan ya wanke nan sai da ya gama sai suna da wanke fuska ruwa aka maka Allah ya hukunci da aka yi fakal sai ma mada su akwai bayani dalla dalla ba son guda ta amma lalli da sada abu wannan da ya wanke fuskarsa kabla an ya tamammara kamun ya kurkura shi kan ba matsala fannin kwamfani sai kurkura kawai wala ya eh, zafi da wani bai mai da wani kurkura tun da shi kurkurar baki da shakawa da dacewa ba su kai karhin wankin fuska ina gani suna iya zuwa baya saboda haka ya wanke fuska mun fahimci wannan wa amma lalli ga sale zira'ai amma wanda ya wanke zira'ayyarsa amma waje mun ya wanke fuska har ya ba su wajen wanke fuska shi ka ya ga ya wanke fuska in ya wanke fuska ta ne kumman da ya kai zafa da zara'ai sannan ya maimaita wanke hannuwa hannuwan nan da ya wanke zara'ai ta ya wanke ya sake maimaita shi saboda ne saboda su biyo bayan wanke fuska ta ya kuna rasulun magashiran har ya zan wanke su ya kasance ya kasance ba da wajen bayan wanke fuska ya yi tartibi idza kana zalika fi makani amma yaushe zai yi haka idan yana wannan wurin amma in jira ya aralla tun ɗazu ya rike tun a aralla ta lalace Shi na fahimci wannan idan yana wurin audi hadarta zalika ko yana mahallarta mun ji fa sai ma maliko sai mu sai mu tambaya haka take ko akwai gyara sai mu ce ɗari bisa ɗari haka take Shi na fahimta don don akwai hadisi akwai aya aya malam zai kawo ta da kai ne ta da ganin wani zamu shi sai ya fahimta aya zai kawo ta hadisi kuma muna da shi hadisi sai mun tuna karamin littafin nan sai fatu ruhin nabi ko ba haka ba kira kun tuna ma na zo da shi sai fatu na nabi akwai hadisi ga shi nan yake عن المقدام بن معد بن يكرم قال أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوضوئه أنزوم منظور صلى الله عليه وسلم دروع أولا لكن الواو بوضوئه فغسل كفيه ثلاثا يوان كتابنا لسه أكتو هنا جي أركو أولا ثم غسل وجهه ثلاثا sannan وانت mutacin sa ثم غسل magasala da وانت sannan wanke ثم sa salafu kuma sa uku sun

ci gaba da inda ka tsaya wanke hannuwa in har ma ka wanke hannuwa da ka wanke wanka sai da ka wanke zira'i dama da hagu sannan ka tuna ai ba kun kura ba ka shaka ba a kurkura kai shaka take sai ka wanke kawo ko ka shafa kai ka dawo ko shi ba kai ba ko ka shafa kai ka dawo in ma kan yi duka har ka shafa kai ka dawo ne wanke kawo ko sai ka tuna a'a ba ka kurkura ba ba ka shaka ba kuma ba kai ba dawo kurkura shaka take sai ka wanke ba. Ina gani matsawar sunna ko ko matsawar ba ta kai cikin alkalu ba kai ce sunna ta wani mai sanya rabbi matsawar ba ta kai rukuni ba abinda an rukuni su ne waɗannan da aya ta ambata guda hudu da su yi wuju haku ehin wa kuma idan al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulukum idan al waɗannan guda hudu kunta hannuwa zuwa zai faɗi, kai kawa su a arkai su arkabu din nan tartibu hawajir amma waɗanda ba su ba ba a dole su aikar su ina ba ka gane to saboda haka yanzu a tuwa ta kira ɗan cewa sunna tana iya bayan farenda, ko ya zan tun da al'ada wa an ka saba sunna aka fara ita na ayi farilla mun fahimci wannan to ina kuke imam malik da yace a a ita kuma inda tsakanin rukunai na kan wanke hannuwa biyu kamun ka wanke fuska ka tuna yadda in kan wanke fuska sai ka dawo ka maimaita hannuwar garani ina hujja shi ko aya ba ta shi ta fata mun gane wannan kala ya haya wasu ila malikun an rajulin nasiya an ya ma maza wa ya samfira hatta sanna an tambayi imamu malik da mutumin da ta ya kurkura ya shaka shi bai fatuna ba ya a wallace gaba da mai kwanci ya kurkura ya shaka sai ya sallah sai tuna in ya hukunci a karbar sallahu kala ya ce laisa alaihi an yi da salatahu babu wajabcin mai da sallah ba wajibi na mai mai da sallah wani mu'min amma ya kurkura wa yastamsir ya tashi ya kurkura ya shaka ya tashi ma ya tafi saboda abin da zai fuskanta in kanu yuridu an yi sallah in yana son ya Allah da wannan a wannan in dai wani abu na sun ya rike ta zuwa a wannan la'afar, kila ta azhar ta to ya kunkura ya shaka sun yi a wannan sun yi sallar la'afar da a wannan kare kila fahimta to nan akwai sahanin marhaba haka imam mali ya bada fatawa amma sauran fatawar ahmad bin hanbal da ta imam shafi'i wannan mutum imam shafi'i ma dalibin malik na ko to nan sun saba mai saboda saboda wani hadisi za mu faɗi kira fahimta hadisi ina da insha Allah yana nan ma cikin sai ba Malik kira yana insha Allah ko mun karanto shi ko wani wuri an dai yana wannan ko me shin abin da aka ne kurkurawa da shakawa da gacewa wajibai na ko sun yi shi ya tsani in ka ce wajibai na sai an gaba wajibi ibada ba ta kammala kenan kaga sai an sake a wannan misali ce kuma sunnoni na babu illa ko misali babu illa sai ka gyara sai amma abu na ka sanin sabanin da an ce kan wajabcin su da sunnan su shi ya kawo sabanin na ana sashi abu na ko a sashi ba ku ga shi ne ku ga shi alhamdulillah babu wudu'in na'ilin idza qama ila salati nan an yi sabani a mazahiri shin arwalla tana warwarewa saboda kwana idan ni bacci akwai a walla ko babu ko kuma shin kwana yana cikin abin da ka warware a walla in in je ma mali in in ji sauran mazhabobi arba'a ke duk sun ce ki e, lalle kwana yana warware a ina fahimta in e, bukhari ma ta haka nan muslim ya ta haka Ki ina gane in e, hada ibn hazm al-zahiri ya ta haka nan kila an gane wannan sai sai ɗan kaɗan daga cikin mutane sun kashe kwana bai warware a wannan ni a hujjar su bar mu saurara mu jiya ba haka ba to amma imam malik ya fi kan cewa kwana yana warware حدثني يحيى عن مالك an أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حديث يعني asakul asani ko amma asakul asani da abin horera in dai kana abu horera ka biyo to a wannan hadisi ya kowa ne ganci an an abin dinadi an al'arabi an abin horera in jiwa in ji rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala annabi yace idan saiqama ahadukum min idan ɗayanku ya farka daga bacci fal yaghsil yadahu shi wanke hannunsa kabla an yudkhilaha kamun ya shigar da ita fi wa tuɗi cikin ruwa a wallahi kamun ya shigar da ita hannun cikin ruwa a wallahi ni zan kenan a ruwa da yaron sun ya tahira kwana a sun ya kai ana farki a wani ke ku ban tafi tuhul wannan shi nan wani hukunci ba hukuncin da aka so kai tsoron wanda dan mai mara ne ya kawo cikin babin rubutu shi ba shi ma ka sai ya suwa ba wanda mai bulugul ta ne kawo ga hadisi ne ka sani hisuwa ana wanke hannuwa idan an tashi da barci shi ka sani barci shi ko ne ma ba shi ka sani barci ba a'a sai an tashi da barci dole ayi arwalla saboda haka barci yana warware arwalla ku fahimci mutum sosai don dama matsala rashin cikin shi a matsalar ko ba haka ba sun fahimci cikin ba Wannan idan sai kada aka tuku min nan sai ga sun da mu kabla an yadda fi fi wa ruhi ya nuna cewa kwallo bacci ya tashi dole a ba to sannan sannan sai muna ikira mun samu kuma wani ƙarin mutunci. an yi sabani game da wanke hannuwa kamun fara a walla sunna na ko kuma wajibi ko ba haka aka yi ta kake riski to sai aka yi wani tafsiri sai aka ce idan dai a walla ba ta yi wadda babu bacci kamunta kama a zahar ko da asar ko magarba ko isha'i kayo gari ka yawan garin ka ka haito ofis ko ka haito kasuwa ko ni ko ni to wannan mutu haɗi na ka wuta a hannu amma idan bacci ka tashi ko ka ce sai da wannan hadisi in zasta ya tafi a hadukun min nauyi fal ya gasil yada kila gani da suka ce sai ya tafi da nauyi ke ce sannan kuma fal ya gasil yada mu amuna kuma amurna ba kuma idan mun sallah sai ba da umurni dole a yi ko ba haka ba kun ka tafi wannan shi ne masa in ka tashi daga bacci sai ka wanke hannu a kan shubar in ba daga bacci ba in ka tafi ba an gane wannan abu na biyu kuma a shi yadda an ka fita fikurin cewa ta dungula hannunka cewa ya kamla an yi zafi na ha fi wa su samun ka an fahimci wannan to alhamdulillah cikin hadisin فإن أحدكم لا يدري أين فات يده إذا أنت magana annabi ya fara ko ba annabi ba ko yi magana ko qur'ani ko hadisi aka yi magana to yi magana sa sannan aka jumla ta yi ta tashi da fa'un da inna an gane ba shi ya illa dalilin da yasa an ce aikin sun kila an abin da yasa aka ce ku wanke ku idan ku kai barci fa inna domin kun inna ahadakum domin ɗayan ku la ya da yi aida ba ta ke da sai sai da ta kwana ba kun haka ne saboda haka ku wanke da wannan sun tafi da fitirun duk abin da ake da shakku ga rai to kun da shi ta hanyar ta hakiki ne kila fahimta duk da dai wannan ka'idar suna da sabani kanta amma mun bambance wannan ko imamu ahmad an tambaye shi imamu ahmad aka sallah da wannan hadisi shin kwanan sahi ko kwanan dare idan ni kwana da rana shi har da shi ko ko in kwanan dare sai to Allahu a'lamu amma lafazin hadisin kwanan dare kan nuna don abin da ya samu datan ana cewa fata inda da dare inda ranna a ce zalla a ce bata ta a ce an ko sabin cikin dare kenan أما إذا لم تأتي الظلة رأيت أن تقول ظلة صائمة تسوى أين باتت يده إلى جري أما صور المذاهب الثلاثة ما لشاك أحبوها لما كنت فيها لما بعد باتنا لهم كعيني في المشيبة ترى أبن أتبت رأيشي فإنه لا يدني أين صارت يده با. أين باتت معنى باتت هنا صارت فإذا كنت حميتك كفن فيها لكن كفن فيها dun ba dare ada tasiri ba da rashin sani abin da ta faru tasiri to inda rana kasafin abin da inda daddare an ka ce ka wanke saboda shi to in ka tafi da rana ba shi ba wanke ba eh, eh saboda haka fa inna mulalan ana tsarake da mu lailan auna haram. Da duk ta daga baki ka saki ina ba kuma gane wannan dalili na gaba cewa bacci yana tsaya da cikin abin da ka warware arwallah وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ wannan hadisi daga Imam Malik daga Zaidun Aslam Zaidun Aslam rabin bawan Umar bin Khattab na iya tashi yanzu ɗaya daga cikin manyan manyan malaman Madina idan na ta faɗa muku wannan cewa dan yawa ilimi na mai da bawa yana mai da kankantacce madaukaki yana mai da wanda ba kowa bai zan kowa mai dubna asalama ya kasu aka yi aka ciyo su ya tashi kamar ne ko ba haka ba ya fada hannun umar bin abdul bin khattabi gidan karatu gidan ilimi yayi karatu fa asbaha wahidan min al-fuqaha as-sab'a sai daga cikin manyan manyan malaman Madina guda bakwai wanda da kana jira a cikin malaman Madina sai ka faɗi ya ishe ka cewa lalle malami na a ce ma shi an malami ba ma da shi ko haka ba eh ana gane gwarazantaka ko ilimin malami ta hanyar ɗalibai ne in malami ya zo ya rike aka aka ce ka wani akwai ne za ka ce amma ai wani a malami ne to shi wani ka ga hakimi da nazo ko zai dunga asu ina gane in katun in katun dinga ba haka ba ta yake ya ce ko ba haka ba kuma duka rawa na hutsaba mutum kwakwari sun wata hadisi kamar a cikin abin ban dariya abin ban shawa da malaman hadisi za su ruha ruha ko ba haka ba ba a ba su cin hanci duk girman zai nuna asalama da zama ne malamin imamu malik da girmama zuriya da duk girmama kowa na shi, ba su karɓi hadisi ga iyalai. abdullahi ibn zaid ibn aslama abdurrahmani ibn zaid ibn aslama usamatu ibn zaid na salama sun kace abuhu abuhu iqatun hafizun wa hum bi'af kuntum gwakwa su uku nan gaba ɗaya ko sun tattaru sun wato hadisi ba amsa ko taruwa sun kai bare guda ila gani sai yawa ko ba haka ba saboda haka rike mutunci kai kurin da girman uwanka a rike mutunci ko ba haka ba amma a wani matsala kuma a nan wannan hadisi sai dumna a salama gwarzo na iya wani yana yarda amma ka'ida hadisi sanadi muka da ko ina gani ina na ɗaya kure ɗazu bari an gyara duk ke zai dumna a asalin bararren bawan wana to shi akwai da yi bararren bawan abdullahi bin umar dan umar bin khattabi a umar ɗin ba yaran da bari dun ko da ya taho da hannun umar da hannun abdullahi umar ya rasu shi ne ka tumore Umar ya rasu saboda haka Maula Abdullahi ibn Umar a gane wannan dunnan sai mu gane wata ka'ida sai ya ce anna Umar bin Khattab kana Umar bin Khattab ya ce bai zamani bai sami Umar ko da ya zo ga hannun sani Umar ya rasu tsakanin zai dubna asalama da Umar bin Khattab akwai sai ya ba haka ba yace Umar bin Khattab kale yace idan lam ahadukum mutaji'an idan ɗayan ku ya kwana ya kwanta yayi bacci amma mun faji'an ya aza a waza ya aza a waza ya kwanta har ya tawaffa ya idan ka kwanta kwance ni aka so a bayyana gangadi bai warware Allah gangadi yana ne ko ko ci an gaje ka kwatanta kenan an gaje da warware Allah an gaje ana yin yaya kwance zaune kenan in kai an gaje wannan hadisi shi wannan asali hanyar sanadi ne da saboda samun inki kaji tsakanin bai jumla asalama da umar bin an fahimta sannan kuma an samu marfu'an ila wasu sallallahu alaihi an jingina ga manzon sallallahu alaihi na ga ya ce man nama mursaji an falya tawaffa ina cikin bulugul marami wa huwa fa'ikun aidan hanyar sanadi ne ko ba haka ba amma hujjoji ko ko ko hadisai sun tabbatar da rabin wannan ka'ida sun kore rai ni an rabin ta rabin ta kwana zaune ni yaka nuna rashin nauyin kwana ko ba haka ba to in kai kwana mara nauyi ana jin wanda ya taho da wanda ya tafi a wannan ka tana nan ka tawarware ba amma in kai sharkat ko da zaune kan yi shi sharfan a baka tawarware nista muka samu hadisin hadisin anas bin malik yana cikin bulugul maran farko yace sahabban mu sallah sallan sun kasance annabi ana iya kama ko da abu a ce a ce akwai bukata abu ana cike su ina da hudun hadisin yace fa inni asmoli ahadin ghafifa duk da mun yi bayani ne sarkin bulugul maran mun ci akwai kalmomi daga cikin da kore na wanda ba su tabbata ba amma sarata abin da hadisi ta nuna wa idan kwana bai yi nauyi ba ko da haka ba sai warwar abin kira kai ci wannan abu da ya talla a ɗaya daga cikin manyan manyan a ahalin sunna kina da fatawar in kai kwana zaune ke a makana duk wanda ya komi nauyi ya a makana in ko kayi shakar kamar ni in ji ba kwanta ba a makana aka yi jaya da shi an jirgin ta yana nara narar jimuwa suna zannirar jimuwa ana jari kima kiman na hudu ba sai ga wani ne yana kwana yana jirgin na haka yana jirgin na haka sai biya yi tun sai dan bude ya wani tafi tafi sai ka sake a rasu yake mai kayi kayi ya ce ne ka sake a wannan ya ce ni ka sake a ya ce ne ka sake a ya sace da bai a wannan da ya gyana ce sai ce da kai fada wa gaskiya ka yi ta sai ce kai ne kai ta ya ce tun daga kasan ni canza fatawa a ashe kwana yana warware auren la mun tsaji an auna ɗin ko kwanci ko zaune ashe ni a cikin cikin hankalin kai ya ce bai san wanda ya taho ba bai san wanda ya taho ba shi a cikin

cewa ni ni ya nuna wanda ya kwana zaune bai nauyi ko amma wanda ya kwana kwanci a da ya nauyi ko shi ne marka nuna wannan mun mutu kwanci an kalle ta duk wanda ya kwana sharkat an kanci wannan sun ce imamu malik ahadi a yanke da cewa wanda bai ya kwana sai ya sai ya tashi a gaban kwana haka ba sai ya ce wa an malikin an zaid ibn aslama أن تفسير هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني أنتم أقول ولد tsari da aka ce yana cikin lokacin da mulakabat sun mukaddama na ambatai ya kamata a gani a wasu ayoyi da aka yi kitta game da fassarar su imam malik ya zo da fassarar su kuma yana taimaka masu tafsiri ana samun insha Allah akwai lokacin da ma ba rafe ba ma ai shekara ba na zo kasuwa na ina kira da shi ina cikin hanga na gani na da imam malik mufassar wannan aya ni ma ne ka fiye kawo da mai kawa duk hukunce hukunce wajen hukunce hukunci arba'in ya fito da aya arba'in duka abdurrahman ibn nasir sa'ad ya da su a cikin littafinsa ko tafsirinsa tafsiru karimin rahmani fi tafsiri kalamin mannani ya da wajen hukunci arba'in ya kamata da tafsiri ya yi muraja'a tun da bi akwai wasu ɗalafai tsokaci da biyar su ko ba haka ba amma a duk muke muhammad shahid makarta mu jawo aya Allah cewa ya ayyuhan ladina amanu ya su waɗanda suka yi imani ko ba haka ba daga cikin ƙarin da zuwa farko na kuma sa'ad ya ce aikin da za a bani na masu imani na rujin ba ka yi ba ka da imani da zaran ba ka wannan ba ka da imani mhm. da duk yake ba na wata inda ka ji an ce ya ayyu halin an kira su to an faɗa abubuwa kowa an bayyana mai ba mun ba ne daga cikin ƙarin yake yadda idza kuntum ila salati Allah yake idan kun ka tashi zuwa sallah yanzu misali yanzu ina zaune alhamdulillah na awalla magariba na zanna kuma na san ina da awallata idan ta zuwa sanin sha sai na awalla ne za kun da salati sai ka ce idan ta ta nisa ya sallah na awalla aha idan kuntu idan kuka tashi daga ina daga kwana dun za a ba ta hukunci kamun hukuncin ya hauka tana da bara'atul jilma a ko mun san ka'idar yanzu kamu a son da hukunci ta cewa a yi sallah babu wani su ba ta wajibi ba to yanzu ɗauki cewa tun muna kwana mun kwana shan kada da dare ko ba haka ba sai a yata sau aka ce a faɗa mu annabi ko ku annabi ya faɗa masu habbai masu kwanan ga za qumtum ilar sanari idan kun gani kun ka farka kun ka tashi kina fahimta abin da ma malika sai fasara nan kuntu ai min al-mabaji na kun ka tare da fa za ki tabtunu haka wani kuskokin ko wani yi a wallahi wuju kuskoki wajen ko aya ta ce wa duka a da bakin mafi matsalar gashi nan goshi zuwa ƙarshen gene ko daga kunne zuwa kunne ko wannan shi a fuska sai hadisi ya zo sai yace muna ana kurkurawa ana shakawa ana kyasa a nake kada mana wannan sai zan almarmaratu wal istinshaq wal istinfa wa min alwajh kila gani sai ce mu wa kuma ila marafi sannan ku wanke hannayenku zuwa mirfa an gane ba ina danga bai ma'anar ba'a tare da mirfa sai an shigar da su fassara masu inganci an gane wannan sannan wani ta samu fi su ku shafi kawunan ku shafi kawunan ku da ruwa abin da ya nuna da ruwa saboda ba'u su ka ce mata bil munasab in nake wa ba'u ruhutaku in sha ha ba ruwa sai in buɗe na shirwa na ta nasha haika ka sai ka ce mata shi da gane amma in nake hannu da ruwa nisha haika sai ka ce mata hara'asa ta kara ba'u bil shi da gane wani tafi biyu rubutu to shafi shawunan ku da ruwa sai an tace ko tsoron ko tsoro yasa suka yi saɓanin shin dukan kai aka shahawa ko rai shafi yake ana iya shahawa rai amma mali yake duka don an ya iya larabcin wani sabu bai ba da rubutu sai bai ce ba da kuma ya da wani larabcin ko ko kuma ya da wani sabu ko kan rubutu ya iya shafauka sai bai ce ba ba ba haka ba sai ce wa bai mutum to Allah ce kai abu sai kai rai sai yanzu ni mai ce share masallacin ka sai kare ta guda kan basaura ka ji umarni sai ka kare duka ko wani ta hudu rubutu ya ce a share gaba ɗaya ina ga an gane kitabun sannan ne wa arju lakum ila al-ka'bayn duk wanda ka karanta in ka karanta da fata sai ka ce wa arju lakum ila al-ka'bayn wanki in ka karanta da fata wanki tsawahunku zuwa idul sun yi don ta hafi a yi haɗa fi kan wani a yi haɗa fi kan wujuha da aidiya kenan aidiya wanke shi aka yi saboda an haɗa fi ne da wujuha shi ma arjula wanke shi aka yi saboda an haɗa fi shi ma da ni wujuha ila gani masu har sun sa da kamar saboda haka wankewa aka kana ya karanta shi wa arjuli a kasara in ka kace wa arjulikum ila alka'bayn ku shafa qawafu ko ba haka ba shi kuma sai a ce a yaɗa shi ne gani ga rubutu shafa a kai ba haka ba sai mu shiga mu da kan ba shafa ana shafa ana warki ne ana shafa ana warki tambaya yaushe aka shafa yaushe aka warki ya kamata kai sai mu ce ana shafa sadda annabi ya shafa ana wankewa sadda annabi ya warki yaushe annabi ya shafa annabi ya shafa sadda ya sa su cikin kurki yaushe ya wanki sadda ba su cikin kurki saboda haka in ka yi shafa ba da kuɗi ba babu shafa ka faɗa wa alai ina gane kamar yadda in ka sa kuɗi ka ɗauki ruwa ka buka ɗan da ka sama ka jiƙe shi kuma ba kai abin da an kashe yi ba saboda haka ka wanke wurin da annabi ya wanke sannan ka shafa inda annabi ya shafa kuma duk da ra'a ita ka tabbatar da haka ba ra'ayi ba ne ina fahimci wannan amma shafawa da kafa ba da kuɗi ba wannan gida ta take da sahabban manzon sallallahu alaihi wasallam saboda ni saboda abin ban mamaki wailun ta a min an-nari Aisha ta waito shi Abu Hurairah ya waito shi manyan manyan hasaban da shi aka kiyaye da sun waito shi sai ka tunka ce shi muko shawa muko muko muko kin wankewa in ma an ce a wanke wanda mai wanke ba ko da ya tabbatar mai to mun ki wankewa kila fahimta saboda haka wankewa ne ala kullu halin wannan kenan ya tafsirin ayar ke ibn ibn aslam ya ce anna zalika idza qumtum min al-madaji ya'ni anna idan kun kuka daga wacce hujjar ma da cewa ne cewa kwana yana ne kuna gora kala haya kala malik ya haya ce imam malik ya ce al'amuru indana to na daga dalilin wana annahu la yatawabbaru من رعاة ولا من تلف ولا من قيح يسيل من الجسد ولا يتوفر إلا من حدث يخرج من ذكر أو جبل أو نور ما مالك الأمر عندنا الأمر عن هم و عندنا دليل يقول إلى من أهل المدينة عندنا mu ɗan madina ko haka ba wannan yana daga cikin inda imamu malik ya tsere mu sauran mazahibin arba a sauran abu ma shafi'i da ma da abu hanifa da imam muhammad ya tsere musu ni ya tsere musu hujja da mutanen madina kila fahimta da duk ya kace kace nice kai waya an kai kace ce an karsa hadisi ko aya wasu an kawo ayat amma wanda ka fasara ta ba haka na fasara ta ba muka yi tagar nama wa aji annabi dai ya zo cikin garin madina shekara ce goma cikin garin madina kuma duk shekarun da goma ibada ana karanta tsuwon ibada ko ba haka ba gaba ɗaya sallah azumi zakka hajji da duk sauran kafa gwamnati sannan kuma duk sahabban mu sallah sannan sun karanta sannan da ya rasu duk kula fa'ul mubashi kula fa'ul rashin ɗaya gaba ɗayan banda Ali bin Abi Talib duk sun yi hada fata su a nan Madina shi ma Ali bin Abi Talib duk shekaru da yan ba shekaran nan uku da rabi da ya rika gwamnatin ba ita dai an bai cikin garin Madina ba ashe ta nan bashara duk cikin Madina sun ka zauna matayen mazo Allah su duk cikin Madina sun ka zauna kila an fahimta duk ɗan bada cikin Madina sun ka zauna to yaya suka abu bayyo a ce duk waɗanda sun yi ittifaqi kan mas'ala duk aka fuskanta sai a ce kuma ba da rena kila fahimta ita kuke ma mali shekka da an duk kace miske sai ce to a dakata a zo a dubi yan madina amma ku saurara nan inda babu hadisi ko ba haka ba ko babu aya ko akwai hadisi akwai aya an kai sabani da kafarta a fahimci wannan amma in akwai hadisi ingantacce kan ta gare ba ta bari an kai ba in duk duniya ta saba ba shi hujja ina fatan fahimta ka ballantana ba a samu haka ba a samu a cikin duniya ka samu hadisi ne bai ba don la yajma'u Allah ummati ala dalal hadithun hasan ko haka ba akwai lafazi la tashiru ummati ala dalalati hasan da bai shi wannan hasan da zaki ji wannan shi ala kullu abin da in ce da duk kace ne sai hujja da Imam Malik ahlul Madina shi yasa ga mudunabi ahlul Madina yake gaba a zakar kayan ruwa ahlul Madina yake ko duk musamman nan rikicin da ya da Abu Hanifa an samu na rigingimun wanda an kari a har madina da shi kasa abu hanifa ko rikicin da ya da imam shafi'i hujjoji da sauransu da har madina ya abin nan imam abu hanifa yana da ra'ayin cewa komi na da zarta komi a tada a tada kayan ruwa ko timatiri ko ayaba ko a kai in kai ko da wata ta zarta ko ba haka ba komi na da zarta to Allah ya ce wa atu haqqahu yawma hasadi ko ba haka ba kuma zakka a wajen ta Allah bai ce ban da kaza kaza kaza ban da kaza ban da kaza kuma Imam Malik mu Hanif haka ya kasance da wannan kadiya Imam Malik abu ne kai gardama ba amma Imam Abu Hanif da manyan manyan da bayan da bayan akwai Muhammadu bin Abdul hasan akwai Abu Yusuf mun san su manyan manyan majaran Imam Abu Hanif ina da riko da wannan ra'ayi to imam malik lokacin da ya shawarta sun kaji labari ne sun kaji madina don ne don munazara tun da an munazara ba kai karatu da mutum ba ka to ka kwankwatar ka biya akwai karatu ko babu in ya hika koma albashi in ka hishi ya ji ka garin to ya suka ka aka don ba ka zuwa garin mutum karanta frai ko haka ba ya ji ka garin ko haka nan to a sun tafi daga cikin abin kuma in za a yi wannan munazara gaba gaba da haka gaba da kai aka don yanka hujja ko ba haka ba kuma sarki shi ka bada umarni a rike wannan da shi aka samu da shi aka samu a sunna ta tabbatu a sa su gaba ya fahimta shi ke ne ta arigoji ko ba haka ba shi ke nan sai abu abu abu hasana daga cikin abubuwan da ya yi yana so ya ƙalubalci imamu malik da da su cewar imamu malik sai ya yi babu zakka ga kayan ruwa shi ya hujja shi ya ce komai akwai da aka tauri ta abban abin da fara bijiro mai imam malik shi na cewa ni a hujja imam malik kan cewa ba mu da kare kayan ruwa imam malik ce ba hadisi gare ba ba aya gare ba ni an gare su ce mu tafi ta san yana annabi ya shekara goma ɗaya duk sahabban musallar sun sun shigo dawari dawari dawari sun sun shigo mata yan manzo aka rasa bashara bin janna ashabu uhud suwa suwa suwa ko duk zaka ka ba guda sun suna ne? madina suna noma kayan ruwa da sauransu to ba ni guda cikin su kilo guda wanda ya kasar da kayan ruwa to sai ne sai ba da fatawa da ita mu ya ce ko bai a cikin mutanen madina sun yi shi akan saba ma annabi da gangan cikin su su kuma saba ma annabi ya fahimta ta haka imam a abu hasan ya dawo ya ce ya yarda almajirai suna cewa aka rasa lawa sai na hausa ya tafke nuna ba ana yi ana yi ana yi an naci ana yi kuma maza maza ka ci ka ta sai ka zuba sannan ko abu wani ba ka rai kawai wajen yana yi ta ina ɗalibi ne ko abu hanifa da kai ne yana yi ko ba haka ba haka imam shafi aka yi da shi game da mudunai mun san da wannan ala kulli halin al'amru inda na ahlul madina kila an bayyana eh abu ne أنه la yatawadda'u ba a maimaita a walla min ru'atin don kai haka ba a sake a walla jini ya kuma ba a wala min haka nan ka tsage da kafa ko wani abu ka ka ka yi to marka ka ka wanke jini ya zo shi ma bai lalata a walla wala min aihin haka nan ruwan niki kana da jango ya kama ya filu minar jasar wanda ka tsalala ruwan turkani ya rika tsalala da cikin zai warware wannan wala ya shi mutum musulmi mai sallah aya arwalla illa min hadathin sai sai hadathi hadathin da ya faru domin zakari a wuri hadathin da ka hituwa daga zakari ko duhuwa hadathin da ka hituwa daga zakari akwai bari akwai akwai da ka daga duhuwa akwai ne yayi ko ba haka ba wannan su ne waɗannan illa min hadasin ya faru min zakarin audugure ya faru min zakarin audugurin sifa ne da hadasin sifa ne da hadasin an gane ba aw a aqatin launi ba kutin ala hadasin ba ma kutin ala dugurin ko zakarin ba illa min hadasin sai ka ce aw launi to sai suna da fassara ma hadasu sai ya faru da ne zakaran aure ne fassara ta gani da hadasu sun launi ba hadatu ba shi sababu na mu'addin al hadasu sun kai barci sai ka yi baka sani ba da sannan an gaje masallaci ya yi ko ba haka ba sai ba ka sani saboda haka waɗanda abubuwa guda biyu su aka yi aure hadasi ne da launi an da fatuwar imam mali ko kuma mu ce hadasi ina muka samu hadasi ga hana ya faɗi karara aunau ne ina muka samu launi ga hana ya faɗi karara ko kuma ce duk muna da hadisan su hadisan su kwallo ne a tsari sai mu ce alhamdulillah mun warke ce kwana na warware a rulla ko nista kwana ka warware a rulla saboda ne saboda kana iya yi ko ko wani abu na haɗin su ya ga jikin ka baka sani ko shi shi illa ko in sun wa abu baka sani ba ko to sai mu yi mulki ke na ya su mulki ya fi saboda ke in dai a shi kwanan ba shi kawai abu na ba a'a fakewa hankali ka sai wani abu ne so gare ka amma ka shawarware a shekinan yanzu abin da ya faddan ma da hankali wanda kana iya yi ba ka sani ba shi ma ya fasa kwana wannan nasu suka kiyasi da launin su suka ce ijma'u au sukuri ijma'u maye sun wasu ce su ma ijma'u kamar Allah da Annabi in ana yin ta Allah da Annabi ku gabace ne ko ba haka ba sukuri kuma ka sha wani abin abin bugarwa in dai illa ka kwana shi ne wani abin da baka sani ba to shi ban ga ijma'u ko ka sukuri wani abin da baka sani ba sai da suka ce to abin da faruwar alwala abu biya hadatun au sababu fal hadathu البول والولي والولي والريح والكاشي والسبب النوم الإجماع السكون إلى الآن wannan kusan ittifaka ko ka ittifaki sai an tafi baka sani ba ko sai an tafi baka sani ba to sun tafi to in ka sani ba kai wani abu da yana iya sa abin da ke amma iya kuma kana sani to shi ko sai sun kace sun kace sabani sun kace in kana sani to in ya hito ma tun da kana sani ka warware in bai hito ma ba tun da ba shi karo a zarshi wannan aje to ko bai hito ma ba to babu warware ba shi ya ga asalin sabani ga tadin zaka ne ko garshi ba sani ko kuma yake ni da muka ce to in dai ka sani to kada da mace zaka ba nake wani abu ba to ba ka warware ba in sababu kuma kada da mutane ba kai da wani abu ba ba ka warware in in tun da sababu sababu ne kila fahimci wannan ko kan haka sai malik zai buɗe baji kan biyu lamsu da mar'atu wasu zakari shi kuma ya sa hujja shi ana ka sani ko kun gani to alhamdulillah ka eh kware da gaske ba ne sana ta yi don ki gare ta قال يحسن وحدة عن مالك عن ناصر أن إذا أن ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ. وهكذا ومن ومن يشابه أبه فما ظلم. wanda wanda ya kama da ubani ai da zarafi kowa ba Abdullahi ibn Umar kana yana mujallisa yana angaje yana kwana zaune angaje kenan ko sun mai sani sai ya tashi ya sallah sai wala ya tawadda bai tashi baba ne cewa ya yi ba kusa abin baba ne ce idza nama ahadukum mutaja'a fa ya tawadda to idza nama gaira mutaja'a fa idza nama tani sauka la ya tawadda ko ashe fa to umar ta fa to kanai abdullahi bin umar sun gudata wa gangadi bai warware abin amma ba zahirin lafazin muka magana ba asirin adalci an gaji da wuraren abin wanda bai rauni ba ina ba ta mu gane wannan wannan asali na kuma ya tabbata ta hanyar sanadi don malamin sa nasiru nasiru malamin sa Allah ya ko ta hanyar sanadi wannan fatawa ce ta Abdullahi ibn Umar da rawu yalla wala din Yeah, I'm going to go to the ومن فعلا يذكر أن وقل إن وقعنا في wata tsara sarki da na kama san babu yadda sannan daga baya an kace ruwan ba da matsala yanzu da hukuncin sarkin da na da su mai tsawon kwana biyu alhamdulillah amsa sai in ce ya bari sati na yi sati na in Allah ya kai mu matsalar ba mu tashi in kuka ji ba babu tsahuri da wani ruwan awal ruwan da ka kalki ruwan da ka halatta ya awal da su a tsahuru haka ba tsahuru ba a tsahuru ruwa mai barci tahiru mu fadiru sai mu bar insha Allah lokacin sai mu kasa a bayanin Allah ya so wannan shi assalamu alaikum wannan tambaya ita ce ne sunna wurin kira sallah shi cikin masallaci ake yi ko a wajen sallah na yana neman kai bayani shi ma muna da babban azari a cikin musa imamu malik za mu kai ina sanin ba sani ko kusan ka'ida ta ko da yaushe tun kafin su zuwa warani fiye da shekara uku ko hudu ba nan ba sun yi shirin ka karatu ma mu akwai matsala cikin littafi kuma muna tsanta kuma mun biyo Allah ya mana hankuri har mu kai ko ba haka ba hankalin mu ya hinna suwa ya hinna tauba wuri guda kuma mu fahimci ibada ibada ta muka karatu kuma muna kokarin mu fahimce ta da Allah ya ta kuma tabbata ta mu buhari da ita ba son muka mu je ba son mu je ba san a yaki a haya gaga a waki a ba ko ba haka ba saboda za ka bi a da kiryan kiryan mataki mataki har mu kai ta Allah sai mun ka kai wurin duk abin da ya danganta gwargwadon abin da kuka sani za mu yi bayani mai tambaya shi akwai addu'a babu azani sahara muke akwai sallah duk abin da kuka akwai azumi duk abin da kuka akwai barka akwai haji akwai aurataya akwai buyuwa yau ina masu karatun bulugul marani lokacin da muna kitan sahara ana ta bayanin sauro ana ta kallo sauro tamboyin haji tamboyin kaza ko ana ta ba mutane hankali yanzu shiru da na alƙalin suna an bar tambayi ko ba haka ba mun gama da fasala ina jin wanda ya wata tambaya ko waje bai halarci karatun na mudu da bukari ba ko ba haka ba ko kuma ya manta su yake a maimaita amma mun yi matsalar shi da mu yanta ko da Allah ya hakuri an mu kai sabon azali insha Allah wannan ya ce assalamu alaikum yana ne bambanci tsakanin karni da karaka wannan ita ce tambayar da wannan uwayen satin da ya gabata cikin larabci kuma ni alƙawarin zai yi bayani isasshe game da ita kuma zai yi kuma suka alƙawarin duk ba yanzu ba na dan yi muna sosan kwafi na wani wuri mai bayanin tabaka wanda ya kuma da kuma al'adanta mun san karatu mu na kudin mara ina da mun karanta Allah ta da lakciyoyi sun yi uku ko ba haka ba wata matsalar da mun kaga cewa akwai wasu malamai magabata da sun ka fayyace ta suka tattauna ga ita ya yi haƙƙe shi ko da sai ka karanta mutane shi ke ko haka ba ya zan ita haɓatawa ta duniya inda ka zo ba a buƙatar cewa kalika ne kuma haka ba to bayanin sabar da muka yi sabar ƙasar kula saniya sani sara da a zuwa ga sani ka aisa goma sha biyu duk an yi bayanin sannan bayanin a ce a wata kunda ce ko tin ƙasar sun ƙasar ko sadukun ko sadukun ko ko da miliyoyi duk an bayanin kansu sai dai rulin sai ni ko ta faɗi ne lissafin Allah kun za a ba mutane sai ko ta faɗi a aji har sai kowa ya zama abu da hannu ne kowa na da fasin sai mu samu wani lokaci in muka taho mu da minti ishirin na za su ishe mu da tabaka mu minti goma da waɗannan addini da kadari mu minti goma minti ishirin sai mu kada shugaban kada shafi kuce kasar kila fahimta to sai a yi hankali insha Allah za mu kai da wannan ga wanda zan ba shi mai insha Allah. Wato yana asiri za a ba shi mai wanda kan mun samu wani balarabi na kusa mai halittu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akan magana wa review na domin kuma da shawara ila hadika su'al مرة تقول ضعيف الإبن ومرة تقول قيم الإبن ما الفرق بينهما شوف أخبار الوكيل وفيكم ita ma wannan tambaya kan aka yi abin da magana da insha Allah ko kamar da an ina tambaya ne wai ina a ce mutum ba iko da ilmi ما تكون فضيل من تبدأ كشياكة معلمة كافة إما تبليش جهار كتباتا جوا في وجهة مدن عادة بيتبع كشياكة هو بها كبا أما من ليه غامو كي قليل فقط أكشياكة حفظه فقط في لان جاي جدا لكالك معلمة أصول فقط فهم كجا فقط يعني أما أنك تاكيب مطبول أبادا كلمة تقول جاي إيه أما من تبقى كشياكة ولا بيهيس العربية كما أما أقول هذا جميل أمس الساعة يسي أنا شواء وحيب الهدي كوكما آه، قريب الهدي يعني تبعتي سيئو الهدي يوه سيئو يوه سيئو إنه بابا إيسا كله سيئو شواء أنا شواء سيئو الهدي أما يعني شواء إيسا كله شواء هدي وتأتي كيف أنه تبعتي خطيط الضبط خطيط الضبط يكون عام الضبط أنا بيعني الحمد لله سيئو يتبع المشرين كان مذكرة تعالى يعني إن شاء الله Assalamu alaikum wa rahmatullah. Malam don Allah ina son a warware matsala. Lokacin da cikin tafiya da mota sai rasta fi suka kama shi. Bai sa da ba suka ce za su rubuta mai dubu biyar ya kai Sai ya abin zai yi yawa. Sai ya ya ba da ana ce da la'anar lahul rashi wa mutane za ka kama ki wannan tafiya shi ma ya fari da muka insha Allah idan mun kai al'akar da wasu shahada wannan zan tabbai ta yi nisa sosai zai ta kafin da zai yi a mutane da amsa insha Allah amma za mu kai ta Allah kila da marami shi za mu ci wa makani za mu kai ta amma cikin wata shekaru za mu ce ma an da gulala mai kusa insha Allah Allah. kuma ta bai kashe da sun kuma kare da kuma ba wanda to ya ce idan mutum yana da safa da kafa zai shafa shi ma akwai masu mas'al kufai kan gaba kaɗan wani sai masu mas'al kufai game da wannan matsala ma ta a kan kufi da takalmi da jawar da safa mun karatu kan ko kuma sai ya san ayyuka kan musamman littattafan almasu aljawarbai na muhammad hafiz ne albani mun kawo da na muhammad shakir ahmad shakir mun kawo da na ibn hazmi da duk sauran sun kai magana ga waɗannan duk mun sarka da an kawo an karanta ban sani ba lokacin nan masu ɗauka ba ɗauka ba ne amma an yi magana kanta sai dai hakuri akwai almasu aljawarbai tsarin karatuna don sallah sama da kansa ya rinke su tambaya da duk kanta yake ba lokacin da ba in mun ka duba nan kurkusa mun karanta ta babul auqati ko ba haka ba wanda wanda wani tambayo shi na aka sallah annabi ya kare shi sai da ya sallah kwana biyu ko ba haka ba sai ce ina mai tambaya ce ga yi ya ce ma bai da halayen wata ko ba haka ba a shi a rufe ajinka ta bada ajinka ta bada amsa Sai yau aka tambaye mu sallah sallah ya kare da sun haka kama shi da jiya ba a ya jiya bai so tambaye ba a ka ya kuci ba hakan na ba wa ya tafi sai daga ba kuma sun sallar sai ba ta amsa ko ala kulli halin shi mai karatu da mai karantarwa da mai wa'azi da mai sau abubuwa ya kamata ya ji cikin da'ar hudu da da'ar akwai littafi ga babu shawara a karantai ana ce masa madarafatul du'ati makarantar masu wa'azi madarafatul du'a du'a du'a jamu da'i addu'at qadir du'at ra'i du'at da'i du'at mujallad biyu na sifili biyu na yadda ni kwatan su harfar da harfin ana karatu shi mu shi ya za ka yi wa mutane karatu ya za ka yi su fahimta ya za ka yi za a matsala ko da jima, ko da rikici ga matsala ka yi bayani kanka an fatta alal akalli tamanin ko tasirin ɗaiɗin ba ka idan da kowa ko ba haka ba ya za ka yi yi karatu ko kai wa'azi ko kai lacca ba ta ba kura ba ta biyo baya ba والله هكذا سيوم تصير في وعي وعي في طمينا تاي في أو بركة هو هكذا وعي في سني سيخ متى أخذها مباركة ما سمعت وكرة شيء ما درت في الدعاء بالسهل نقي مجنة ديون أنا طمش إن شاء الله إن ذكر شيء إلى سكاري لك سكاري نجامة لسه تقوار وعدي بك كرة هو هكذا سكاري أشيء أنغير نابا wa'azi ga masu alheri na ba eh saboda ne saboda kawo mutane suka yi kirki da rigima da yi da yi da yi da yi kamar da ibn kafir ibn kafir ka cewa a cikin tafsirin sa babban tafsirin sa suna daga cikin haƙƙin mai ne haƙƙin mai kira zuwa ga Allah ko haƙƙin mai wa'azi Shi ne shi ne ya fahimci fito da'a ya fahimci wa suwa na ya kawo magana sannan kan ne ne da kyau shi wa ne ne wa ya aza masa aikin da duk shan waɗannan abubuwa kuma ya ba da shawari game da haka nan sosai kwarai da gaske kawai ba wani baki in ce ka karanci masara sata tuwaki ko ka karanci littafin muhammad ibn salih rusaimin adda'i yadda mai A da mai wa'azi ya za ka zama mai wa'azi ya za ka zama mai kira zuwa ga Allah da sharuɗan da ya kawo ya kawo sharuɗan mai wa'azi da sharuɗan wanda ta wa'azi da sharuɗan wa'azin da ni. hakika da gaskiya ka karanta shi za ka rena wa'azuzan wasu na haka ashe harijici ya kawo kuma na daga cikin samun irin waɗanda baraka da muka samu rashin jituwa rashin mai rashin wannan ma ana da shafi ɗaya mutum ka tashi rinda an ce assalamu alaikum sai shi ke rewa liman suke da daga hannu da liman ya ce in yana sauraron ni da cewa sai mike ya kama kallon hannuwa yana wuri billahi na shaitan rajim wa sai ya tafka mutane karatun da ta shekara uku hudu kana yana da biyar biyar biyar rubuce ko biyar rubuce shi an shekara goma ana wa mutane karatu da biyar rubuce shi ina tunawa akwai abin tattaba halwasa mal masallacin an shekara kila da da da da kila malam na karatu tun daga kawaidi akadari ishimawu, iziya risala har yanzu ana askari ko in bai ne ta bai rabin da sani ran na an ka samu wani yanzu ne kada ne tashi ya kudu wanda sai da ya wuce in ka saurare shi da ya rubuce a rabin karatun shekara uku da hannu kuma ka fata yake hauka ne ce daga baya karshe kuma kuma ba. za ga ba saboda haka ku kiyaye kwarai da gaske Allah ya samu gari kuma Allah ya taimake mu ita huddawa ana yin da tambaya ana ajiyata ana yin ma amsa ko cin amsa ta ana yi ko ba haka ba ehem eh. Allah ta alhamdulillah a wani karshe wannan tarihi da ba da ya fara da lantarsa ya fito amma yau ya goga a bayan rage biya ka ban ba kowa sai ta kima zuwa za mu yi kwatakwabi da wani a sayar mula a kila kwatakwabi a yi ba kan wanda ya tafi amma na kwafi don amana a amma za yi kuma ba in fashi ya yi sauki kila zai isa na unguwarta da ban da kila alaƙa wanda abu da ba kira ce da kowa ka samu amma da da boran